na shiga ruɗani tabbas na shiga ruɗani tun daga lokacin da na waye gari na gaba kyarayi da dare ya dawo na kwanta ni ma ban farka ba can sai na gamma a cikin wani yanayi sanya da fararen kaya Kin yi ado mai matuƙar ɗaukar hankali hakan ne yasa na ji a cikin zuciyata ko da a ce ba kyarayi za mu kasance tare na har abada ina matuƙar kewanki da jin cewa in kasance tare da ke na har abada ba kuma zan taɓa barinki ba na yi miki alƙawari kike kaɗai ce fata na ke ce burina san ki ne nutsuwata bayan ke bani da kowa ina son ki ina sanki. ina sanki